Allah maɗaukakin sarki muna gode mishi muna neman taimakon shi muna neman kariya daga gare shi akan sharrace-sharracen da ke cikin zukatanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai ɓad da shi wanda Allah ya ƙaddara masa ɓata. ba ka samun wani makusanci ko masoyi ballantana mai kawo ɗauki da zai agaza masa ya shiryar da shi mun yadda cewa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin haɗaka mun amince da haka a cikin zukatanmu bakunanmu na bayyana haka gabanmu na aikata shaida akan haka mun kuma amince cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan aiken allah ne cikamakin annabawa allah ya aiko shi da shiriya da addinin gaskiya domin ya ɗora shi akan dukkan tsare-tsare da dukkan addinai ko da a ce makiya musulunci marasa gaskiya marasa son zaman lafiya ba su so haka ba mun kuma amince da wannan muna daɗa nanatawa muna daɗa kira ga haka ‘yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa yau a wannan babban masallaci na kofar sarki a Jumaita zan gudanar da wannan huduba mai taken musulunci zaman lafiya ne. Musulunci zaman lafiya ne. Abin da ya sa na zaɓin yi magana a kan wannan saboda yanayin da duniya take ciki a yau. Mutane da dama suna ɗaukan addini su yi amfani da shi don cimma wani buri ko dai na tattalin arziki ko na siyasa ko na zamantakewa sai su juya akalar manufar addini ya koma tashin hankali wanda shi kuma addini kishiyar tashin hankali ne domin addini ya zo ne don ya haskaka wa ɗan adam hanya ɗan adam ya gane yadda zai yi rayuwa mai nagarta a duniya ya je lahira ana lale marhaban ya samu aljanna idan ka dubi yadda allah tabaraka wa ta'ala ya yi kira zuwa ga addinin musulunci za ka ga cewa ya jingina addinin musulunci zuwa ga zaman lafiya domin Allah tabaraka wa ta'ala a wurare da dama ya nuna cewa addinin musulunci addini ne wanda yake so ya cimma burin kaiwa ga zaman lafiya shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu ya da'u ila daris salami Allah yana kira yana gayyatan ku zuwa ga gidan zaman lafiya shi kansa musulunci din sunan shi al-islam al-islamu kuwa ma'anarsa shine zaman lafiya duk ma'anoninsa in ka duba za su koma zuwa ga zaman lafiya shi yasa ƙa'idar musulunci idan ka gamu da musulmi ɗan uwanka ko kuma da duk wani wanda yake sha'awar irin addininka yake son zaman lafiya in ka haɗu da shi sallamar da za ka aika masa maganar da za ka gaya masa gaisuwar da za ka masa saƙo ne na me na zaman lafiya duk wanda ka haɗu da shi za ka ce assalamu alaikum da ka uwa Allah tabaraka wa ta'ala ya muku albarka da ya yi ku musulmai waɗanda suka fahimci mahimmancin a zauna lafiya. Zaman lafiyan nan ba wai kawai ya tsaya a sunan addinin ba, a'a daga cikin sunayen Allah akwai mai assalamu tushen zaman lafiya Allah baraka wa ta'ala in ka dubi alkur'ani suratul hashiri ya ce lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la khashi'an mutasaddian min khashyatillah وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سبي السلام kaga a cikin sunayen Allah akwai assalamu wato shi Allah shine tushen zaman lafiya kaga shine tushen zaman lafiya kuma yana kiran ku zuwa ga zaman lafiya sannan kuma idan kun mutu ya muku alkawarin samun gidan aljanna wanda wannan aljannar sunanta gidan zaman lafiya kai a cikin gidan aljannan ma saƙon da za ku dinga gaya wa junanku in kun haɗu da juna magana ce ta zaman lafiya tahiyyatuhum fiha a cikin aljanna ma gaisuwar 'yan aljanna shine assalamu alaikum ashe kenan idan ka ga an yi tashin hankali to hatta sallar da muke yi ba mu fahimci me muke faɗa a cikinta ba domin ba dama ka yi sallah ka gama ta ta zama sallah gyararriya wacce aka santa a musulunci ba kai nan zaman lafiya a ciki ba domin kana gama sallah kafin ka sallame in ka zauna akwai karatun da kake karantawa menene wannan karatun tahiya ko idan ka zo ƙarshen tahiyar me kake cewa ne assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai mai assalamu alaina ba mu kadai ba wa ala ibadillahi salihina kana neman zaman lafiya ba ga annabi kadai ba a'a gare mu a'a ba mu kadai ba hadda dukkan bayin Allah na kwarai babu wani mutum mai hankali da bai son zaman lafiya babu wani mutumi mai tunani da bai son zaman lafiya don haka ka ga ko da yaushe maganar musulunci ita ce a zauna lafiya kamar da na faɗa ne a farkon farawa na ce akwai mutane da yawa a wannan duniyar waɗanda suke amfani da addinai su canja akalar addinai sai addini ya koma magana tashin hankali shi ko addini magana ce ta zaman lafiya bambanci tsakanin fahimtar addinai wani abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya kaddara cewa mutane kwakwalwarsu ba iri ɗaya ba ce tunaninsu ba iri ɗaya ba ne idansu ganin idansu ba iri ɗaya ba ne ƙarfin jikin mutane ba iri ɗaya ba ne yanzu idan ka yadda wani abu a nan sai ya hwada a gaban wani shi da abin yake gaban shi bai gani ba na can sai ya gani saboda idansu ba ƙarfin idansu ba ɗaya ba ne haka ne ko ba ka ba Haka nan, wani in yana magana a nan sai ana ji a can wani sai an ce ka ɗaga murya bayi da ƙarfin murya komai namu ba iri ɗaya ba ne uwa to haka don haka tunaninmu ba zai zama iri ɗaya ba fahimtarmu ba za ta zo ɗaya ba Daka idan aka zo maganar addini sai ka ga wannan ya fahimci kaza, wannan ya fahimci kaza. To amma ai wannan ba dalili ne na cewa mu kashe junanmu mu ƙona garinmu ba. Dalili ne na mu daɗa gane ikon Allah. Domin yana daga cikin ikon Allah da ya halicce mu daban. Wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki iktilafu alwanikum sabawan eh, launinmu da saɓawan yarurrukanmu da sabawan fahimtarmu duka alama ce da take cewa Allah ne kadai ya cika watakila ni ban fahimce ka ba ne saboda fahimta ta bata cika ba a nan kaga Allah ya nuna ikonsa shine kadai ya cika kai kuma baka fahimce ni ta waje kaza ba saboda fahimtar ka bata kai nan ba har yanzu dai Allah ne kadai ya cika kenan shi yasa Allah ya yi mu da mabambamtan fahimta na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko addinin gaskiya huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi shine ya aiko addinin gaskiya to amma kana kan addinin gaskiya alamar kana kan gaskiya ita ce ta nuna cewa kana son a zauna lafiya domin sai an zauna lafiya ne za ka iya kira ga gaskiya a fahimci gaskiya ce. amma a cikin hargowa da hayaniya da fada da nauci da kisa ya za a gane gaskiya ba a gane gaskiya ta nan don haka alamar cewa kuna kan addinin gaskiya to ku bayyana hakan ta hanyar zaman lafiya da lumana akwai abin da yake jawo zaman lafiya menene yake jawo a zauna lafiya wato akwai abubuwa manya-manya guda uku waɗanda suke kawo zaman lafiya abu na ɗaya ƙauna wani abu da ƙauna shi ne Allah maɗaukakin sarki ya kamanta kanshi da ƙauna wa huwal gafurul wadudu shi Allah shine al-ghafuru mai yawan gafara Alwadudu wadudu mai nuna ƙauna. ai yana son mu ne ya kaunaci ya sa ya halicce mu yana kaunar mu ne ya sa ya halicce mu yana kaunar mu shi ya sa yake ba mu ruwa yake ba mu iska yake ba mu arziki Allah mun gode maka to in kana son ka zama mai zaman lafiya mai kawo zaman lafiya to ka dinga nuna kauna wallahi in ka zama mai nuna kauna ko gidanka sai ka ga ya yi daɗin zama a ce matanka kana nuna musu kauna 'ya'yanka kana nuna musu kauna wallahi sai ka ji daɗin zama a gidan sosai unguwar da kake zaune in kana nuna ƙauna sai kaga kana jin daɗin zamanta in ka fito kowa yana barka da asuba sannu yaya bangan ka ba jiya ana tambaya saboda ana jin daɗin zama da kai don kana nuna ƙauna shi yasa Allah ya kamantu da ƙauna wa huwal gafurul wadudu abu na biyu da yake kawo zaman lafiya 'yan uwa shine tausayi Allah mai tausayi ne kana karanta fatiha abin da za ka fara karantawa daga cikin sunayen Allah bayan ka kira shi Allahu sai ka ce mai tausayi. alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce arrahmanir rahim mai tausayi ne Allah kuma Allah baya tausayin wanda baya tausayi in kuna so Allah ya tausaya muku to kuma ku ji tausayin bayin Allah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wa waɗanda suke ku tausaya wa waɗanda suke ƙasa sai shi kuma wanda yake sama mahalicci sai ya tausaya muku ‘yan uwa hatta zamantakewar gidajenmu in ka ga aure ya mutu tausayi ya tsinke daman da Allah ya sanya mana mata abubuwa biyu ya sa a tsakani waɗannan abubuwa biyu da na ce suna kawo zaman lafiya to tsakaninka da matarka ma abin da Allah ya sa kenan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waje ja'ala bainakum me mawaddatan wa me wa rahma kaga abin da Allah ya sanya a tsakaninku mawadda kauna da tausayi su kuma suna da alaka su kuma waɗannan abubuwa guda biyu da ƙauna da tausayi suna da me suna da alaƙa menene alaƙarsu ɗayansu yana cika ɗaya ɗayan yana me yana cika ɗayan idan ƙauna ta yi rauni to tausayi sai ya cike ta ina fata ana fahimta idan tausayi ya yi rauni sai kauna ta cika ta shi yasa ko a gidajen ku in kuna so a samu zaman lafiya ku dinga nuna ƙauna da tausayi musamman ga 'ya'ya yaran nan da muke haifa masu albarka allah ya ƙara musu albarka mu dinga tausaya musu wallahi rashin tausaya wa yara yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa ka yaran yaranmu sun kan gari saboda ko da yaushe kana tsananta musu babu sassauci ba ka shawara da su ba ka fahimtar da su a hankali su gane sai tsawa sai kyara sai fada sai zagi ya za a yi yara su shiryu saboda haka ku kawo ƙauna kusa a ciki to abu na uku shine yafiya kaga yafiya na ji wani malami ya ce ita ce babba na ji ka yi <laughs> Allah ya amsa Allah ya ba lada wato ya gano kan inda na dosa da karatun ne wato idan aka ce ƙauna ta yi ƙaranci yafiya ta yi ƙaranci to yafiya sai ta cike gurin ita yafiya tana faruwa ne a lokacin da aka maka ba daidai ba a lokacin da aka yi mai lokacin da aka maka ba daidai ba sai ka yafe to da yafiya da tausayi da ƙauna suna samar da zaman lafiya Daka yan uwa dole ne mu yi kokari mu yada sakonnin kauna kuma mu yi rahama mu kau da kai ga waɗanda suka saba mana kana kuma mu yafe musu abin da suka mana ba daidai ba domin a zauna lafiya da mai laifi da mai yafiya wane ne ya yi kama da mai hankali <laughs> na yafiya ne mai hankali to shi kuma addini ya zo ne don ya cika hankali ina fata na fahimta idan an samu mai addini to kamata ya a ce ya fi kowa hankali amma yiwuwa a samu mai addini amma mahaukaci shi ya sa ma daga cikin sharaɗin takalifi daga cikin sharaɗin a ɗora maka aikin bin Allah to akwai cewa kana da hankali in ba ka da hankali an yafe maka addini ba a ce ka yi addini ba ashe kun ga addini ya zo ne ya cika hankali da ka hankali ya yadda da ƙauna ya yadda da rangwame ya yadda da yafiya waɗannan abubuwa su ne za mu kawo cikin al'ummanmu al'ummar ta samu zaman lafiya ko da yake ita kuma yafiya akwai lokacin da ba a bukatarta da tausayi da yafiya akwai lokacin da ba a bukatarsu su ba a buƙatan tausayi da yafiya ga wanda zaluncinsa ya fito fili yana zaluntan al'umma to a nan hukuma ba a buƙatan ta tausaya masa don shi bai tausaya wa al'umma ba Mallayar la Ham. mutum ne aka ce kwamishinan 'yan sanda ya kama shi bayan ya kashe yara goma sha biyar na al'umma da aka kama shi sai ya ce da allah amin ahuwa to tsoron tsoronmu shine in amar abuwa kar ya dawo ya kashe ishirin ba da haka ba sai a kyale shi Daka ya zama na cewa sharaɗi ne na zaman lafiya ya zamana cewa hukuma tana tauna tsakuwa domin ta ba wa aya tsoro ya zamana kamar yadda masu magana suke cewa hukuma tana zana gawa don masu rai su tsorata shi yasa kenan idan kuna son ku yi kira zuwa ga zaman lafiya to babban abin da za ku yi shine ku yi ƙoƙari ku haɗa kai da hukuma ku ba wa sarakuna haɗin kai ku ba wa malamai haɗin kai ku ba wa 'yan sanda da duk jami'an tsaro haɗin kai wajen sanar da su wa'anda suke neman su kawar da zaman lafiya cikin al'umma ku lura da wani abu guda babban abin sha'awa a masallacin nan a yanzu shine zaman lafiya don yanzu ana jin kayau to matsala ta faru da an ce zaman lafiya babu shi to sallar ba za ta yiwu ba duk inda ka je ko kasuwa ka je ka ga ana ci to ana zaune lafiya ne ana kai rashin zaman lafiya cikin kasuwa kasuwa ta watse makarantun 'ya'yanmu ba za su yiwu a zauna a cikinsu a yi karatu ba matukar babu zaman lafiya ana rufe makarantu da zaran an ga alamun rashin zaman lafiya a takaice in kana so ka gane menene zaman lafiya to ka ce rayuwa ita ce zaman lafiya ko kuma ka ce zaman lafiya shine rayuwa domin ba a raba ɗaya biyu duk lokacin da aka rasa zaman lafiya to rayuwa ta raunana da yawa daga cikinku suna da labarin abin da yake faruwa a wasu jihohi inda za ka je ka samu har abinci ake ƙona wa manoma Allah ya tsare jihar Adamawa alhamdulillahi Allah ya taimake mu kuma wallahi mu godewa da yawa daga cikin bayin Allah da Allah ya azabta mu da su a cikin jihar. Ba za ka san matsayin Adamawa ba sai ka duba irin baiwar da Allah ta baraka ta'ala ya musu a kowane ɓangare. na ƙasar nan in ka koma aikin kaza za ka samu akwai ɗan adamawa ya zama shugaba an ka je kaza za ka samu akwai ɗan to wayannan bayin Allah muna yaba musu muna musu fatan alheri da irin ƙoƙarin da suke yi suka yi kuma suke yi na adada daɗa samar da zaman lafiya a adamawa Allah ya zaunar da adamawa da Najeriya gaba ɗaya lafiya. Ba zan kankare karkare wannan bayani ba ba tare da na kawo misali daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan irin yanda yake ƙoƙarin samar da zaman lafiya. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana zaune a ƙofar gidan shi sai wani bayahude ya zo wucewa. To kafin in ci gaba ya kamata in gaya muku cewa a kowace al'umma akwai fitinannu. Babu al'ummar da babu masu neman tashin hankali. To a cikin masu neman tashin hankali na Yahudawa sai wani ya zo wucewa ta kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi sallama Allah yana zaune sai ya ce assamu alaika ya Muhammad assamu alaika ya muhammad kaji kaji abin da ya ce assamu haka ake yin sallama maimakon assalamu to kowane yare ka cire baki ɗaya sai ma'ana ta canja to yanzu assamu ma'anarsa shine mutuwa maimakon ya ce aminci ya tabbata a gare ka sai ce mutuwa ta tabbata a gare ka to ka kaddara dan Allah ka kaddara da kai aka ce Allah ya sa ka mutu ka kaddara ya za ka yi ko kuma ni kaga ba za ka ji daɗi ba ba wanda za a mar wannan mummunar maganar ya ji daɗi to amma da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi wani abu ba sai kawai ya ce wa alaika magana ta ƙare kai ma haka ba shi kenan ba matarsa tana daga cikin gida ta jiwo magana sai ta ɗaga murya ta ce wa alaika samu wa la'ana al-yahudu ikwatul kanaziri wal kirada sai ta ce kai ma mutuwa ta tabbata a gare ka yahudawan banza 'yan uwan aladu da birarruka kaga ta wuce abin da aka yi wa mijinta shi bai wuce ba to ka'ida ta ramuwa kenan wa in uqibtum fa bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin idan har aka muku azaba to kurama da irin abin da aka muku amma idan da za ku yi haƙuri to wannan shine ya fi zama alheri ga masu haƙuri to ita ba ta ɗau wannan ba shi ko uban tafiyan ya ɗauka to amma ya batta ta ci gaba da wannan tunani sai ya ce a'a ya ce mahalan ya aisha ma haza ce ki sassauci mana a'i me wannan kuma sai ta ce amma ita ma kala lak yanzu kai baka ji abin da ya gaya maka ba ne? sai ya ce na'am sami amma ita ma kultula. ce na ji mana to ke baki ji abin da ni kuma na gaya masa ba to da ka 'yan uwa Ka'idar zaman lafiya ita ce a yi haƙuri haƙuri shine mabuɗin yafiya haƙuri shine mabuɗin yafiya sai ka yi haƙuri sannan tukun za ka yafe sai ka yi haƙuri za ka iya rama iya abin da aka ma in ba za ka yafe ba to rama iya abin da aka ma don haka yan uwa mu yi ƙoƙari mu zama masu haƙuri wallahi lazim babu wata ashana da take ɗauke da fetur da in aka kunna ta za ta iya ƙone ƙasan nan a cikin ƙanƙanin lokaci kamar matsalar rigimar addini. waɗanda suke son su tada hankalin al'umma sun san wannan saboda mu Allah ya yi mu masu addini kusan in ce maka duk duniya ba inda ake addini kamar Najeriya duk duniya ba inda ake addini kamar Najeriya ni na gaya maka wannan har garin Makka, yanzu ga masallaci a cike akwai dokar da ta ce a zo masallaci kuma kowace sallah aka kira za ga mutane sun zo ba dokar da ta ce sai ka zo kawai dan yarda da Allah dan sanda ba zai kama ka ya ce me yasa baka je masallaci ba ko zai kama ka ko a zo hukuma ta zo ta tsaya a kan shagon ka ta ce sai ka rufe to amma a saudiya akwai dokar da ta ce dole ka rufe masallaci ka je sallah to sai mutum ya zo ya ja murfin shagonsa ya zauna ya dafa shayi yana shan shayi har a gama sallah sai ya bude amma munan kaga ba mai cewa ka zo amma kana zuwa to da haka idan ba mu yi abin daidai ba a waɗanda fa ba addinin ne damuwarsu ba masu son fitina ne a kowane ɓangare na addini su zuga matasan kiristoci su zuga matasan musulmai a zo a ƙona gani haka kada mu yadda da tashin hankali mu ta kira zuwa ga zaman lafiya mu ta kira zuwa ga zaman lafiya domin sai da zaman lafiya mutum zai ce maka lokaci yayi kaga ya faɗa ya ce lokaci yayi <laughs> Allah ya karba mana Allah ya sa mu gama lafiya na'am bala kira sallah miyati Allah الله